Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma Baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan kunwaye gari lafiya yau litinin 26 ga watan Agustan shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko kakanin labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Trump ya yi takaicin rashin sa macana haraji fiye da yadda ya yi. A karan farko 'yan sandan Hong Kong sun yi harbi na gargaɗi da bindiga shugaba donald trump ya ce amurka da japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa kanin labaran duniyan kenan to a najeriya bayan da gwamnatin tarayya ta yi kira ga jihohi 35 da su shirya biyanta biliyoyin kudaden da suka ci bashi daga asusunta ko yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamari lalle lalle wajibi ne su jihohi su biya gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe da suka karɓa. kuma gaskiya idan ba a yi hakan ba shi ne wasu ma da za su biyo baya ya sauka cewa ai wanda ya karɓa ya ci bilis kenan To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta halse ce ta shimfiɗa wasu sabbin matakan yaƙi da masu aikata wannan ɗanyen aiki. Sai dai ƙungiyoyin fararen hula da suka yaba da matakin sun ce suna ganin za a bar ɗimbin marasa ilimin boko a baya a wannan tafiya. abin da ya yi zama eh, daidai da da ci hanci da rashawa mahi yawa waɗanda ba su ba kuma na kuntata musu kuma suna ganin ci hanci da rashawa sahai da marici za ku ji ƙarin bayani sannan sarfila hashim gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma bar mu fara da shan labaran duniya tukuna. jama'a assalamu alaikum jiya lahadi shugaban amurka donald trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin amurka da china amma fadar white house ta yi sauri ta yi ƙarin haske da cewa yana nufin dama ya ƙara haraji ma china fiye da yadda ya yi A makon da ya gabata kafin ya tashi zuwa Faransa don halartar taron shugabannin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki, shugaba Trump ya ƙara harajin dala biliyan 550 kan kayayyakin China da ake shigar da su Amurka, bayan da China ta ce za ta ƙara harajin dala biliyan 75 kan kayayyakin Amurka da ake shigar da su China, wanda shi ma martani ne na ƙarin harajin da Trump ya yi mata gabanin nan. a jiya lahadi yayin da ya zauna don yin taron karin kumallon safa tare da sabon firaministan birtaniya boris johnson yan jaridu sun tambaye shi ko yana nadama sanin ko yana nadama na sanin saka harajin ramuwar gayyar da suke yi da cana sai trump ya ce ya amsa da cewa ya eh, tabbas don me ba zan yi ba 'yan sandan hong kong sun yi ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi akan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya lahadi wanda shine karshen mako na sha biyu da ake zanga-zangar dubban masu zanga-zangar sun hau kan tituna wasunsu na ta jefar 'yan sanda suna kai masu hari da sanduna da roduna. suna kuma barbada ruwan sabulu a kan titina don su yi santsi ga 'yan sanda. wasu daga cikin masu zanga-zangar waɗanda fuskokin wasunsu suke rufe kuma suka sanya baƙaƙen tufafi sun yi ta fasa tagogin shaguna suna ta ci gaba da cillawa 'yan sanda hayaƙi mai sa ƙwalla da suka harbo musu da safiyar yau litinin dinnan 'yan sanda sun ce wani ɗan sanda ya faɗi ƙasa yayin da masu zanga-zangar ke jifar 'yan sanda. wanda har ya sa wasu 'yan sanda shida suka zaro bindigoginsu. Wani ɗan sanda ma ya yi harbin gargaɗi a cewar takardar bayanai. Mafi yawan masu zanga-zangar sun yi ta ne cikin lumana. to amma wasu lokuta 'yan sanda sun yi ta harba hayaƙi mai sa kwalla kan wasu gungun masu zanga-zangar da kan ɓalle daga babbar tawagar wasu daga cikin masu zanga-zangar suna ta buga dogayen sandunan gora a kan tituna suna ta kafa shingaye don su hana 'yan sanda sakat shugaba donald trump ya ce Amurka da Japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa wadda za ta rattaba wa hannu a watan Satumba a lokacin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya Trump ya yi magana da manema labarai yayin haɗuwa tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a bayan fagen taro na G7 a garin uh, Biarritz na ƙasar Faransa. Trump ya kira yarjejeniyar cinikayya wata mashahuriyar yarjejeniya ga manomanmu da kuma makiyayenmu. Abe dai ya fito ya nuna alamar taka tsantsan a lokacin da yake magana da tafinta na fassarawa ya ce shakka babu za za mu nuna musu shata batun nan na rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar Japan da Amurka ta wajen amfani da wannan damar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in diflomasiyyar Iran, ministan harkokin waje Muhammad jabad Zarif, ya bayyana jiya Lahadi a garin da ake gudanar da taron ji 7 na shugabannin manyan kasashen duniya, amma bai gana da jami'an Amurka ba a lokacin da ya kai wannan takaitacciyar ziyarar. Sai dai bayyana Zarif a Biyaris, inda shugaban Amurka Donald Trump ya ta ganawa da shugabannin wasu kasashe shida ya zo da mamaki. a lokacin da aka tambaye shi akan ci gaba da aka samu trump ya ƙi ya ce komai amma ziyarar zarif ta zo ne a bisa gayyatar shugaban faransa emmanuel macron wanda ya tattauna tare da takwaran aikinsa na iran hassan ruhani akan zaman ɗarɗarɗin da ake yi a yankin tekun fasha wanda ke da alaƙa da janyewar da trump ya yi bara daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 da aka cimma da zummar hana tahiran ayyukan ƙera makaman nukiliya. Isra'ila ta ce ta kai wani hari kan wasu kayayyakin Iran da ke Siriya don ta dakile wani hari da ake gab da kaiwa ta wajen amfani da abin da ta kira jirage marasa matuƙa na Iran masu yawan kisa. Duk da Iran ta musanta shirin kai harin, lamarin ya sake ta da wata sabuwar takaddama tsakanin Isra'ila da Iran. Isra'ila ta ba da umarnin kai makami mai linzami mai suna Iron Dome zuwa kan iyakarta da Siriya. ba kasafai Isra'ila kan ɗauki alhakin kai hari ta sama a kan sojojin Iran a Siriya ba, duk da Isra'ila ta, ta yi ta kai ɗaruruwan hare-hare a 'yan shekarun da suka gabata. Amma wannan lokacin Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya ɗauki alhakin kaiwa a cikin wani saƙon Twitter inda yake ya ba gagarumin aikin da sojoji suka yi kuma yana cewa iran ta shirya tura jirage ta shirya tura jirgi mara matuki mai kisa tare da bama-bamai zuwa isra'ila sannan ya gargadi iran cewa ba ta da wata kariya a ko'ina take a gaida muhammad hafiz baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko a Najeriya gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamitin bincike da zai bi sahun wasu makudan kudaden bashi da gwamnatocin jihohi 35 suka ci daga asusun gwamnatin tarayya wato da sunan tallafi wanda aka fi sani da kudaden bailout a turance. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana. A wata sanarwa da ministar ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta fitar, ta ce kowace jiha daga cikin jihohin nan talatin da biyar. za ta biya kimanin naira biliyan goma sha bakwai ne da rabi. Don haka majalisar tattalin arzikin ƙasa ta amince da naɗa kwamitin da ya ƙunshi ƙungiyar gwamnoni da ma'aikatar kuɗi da kuma babban bankin Najeriya don su fitar da tsarin biyan kuɗaɗen. Ta ce jihar Legas ce kaɗai bata karɓi bashi daga asusun gwamnatin tarayya ba. Yaya masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke kallon wannan yunkuri? Gwamnatin tarayya ta kudurci cewa su yi amfani da shi domin sauke wasu nauyi ne a kansu wanda kuma aka ba da kashi na ɗaya kashi na biyu zuwa kashi na uku to tun a wannan lokaci irin mu masu kiraye kiraye mun ta kiran da a sa ido domin a yi maganganun da ya kamata a yi a kuma gyare-gyaren da ya kamata a yi domin a wancan lokaci ne da aka bada kashi na farko ya kamata a daidaita lamuran saboda kashi na biyu ya amfani zuwa kashi na uku to amma a yanzu duk bukatu bayanan da za a zo a samar ko kuma a samar da yanayin da za a samar da wani yanayi ne wanda zai haifar ma da siyasar kasan wani yanayi na daban saboda misali akwai gwamnonin da yanzu haka sun riga sun faɗi zaɓe wasu da gaske kuma wa'adinsu ya kare sannan kuma a halin da muke ciki a wasu gwamnonin waɗanda suna fuskantar zaɓuɓɓuka a gabansu wanda kuma za a yi ta yin bayanai iri-iri na siyasa wanda zai zo haifar da wani rashin eh, fahimta tsakanin ɓangarorin gudanar da gwamnati musamman a daidai lokacin da ake magana sake yanayin raba arzikin ƙasa wanda gwamnatocin jihohi suka yi ta ƙoƙarin su ga haka ya samu domin su samu kuɗaɗen shiga ko kuma su samu ƙarin kuɗaɗen da ake raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi. Shi ma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma ƙwararre a harkar zamantakewar ɗan adam Umar Faruk Wada ya yi tsokaci akan wannan batun. Lalle lalle wajibi ne su jihohi su biya gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe da suka karɓa kuma gaskiya idan ba a yi hakan ba shi ne wasu mata za su biyo ba ya sauka cewa ai duk wanda ya karɓa ya ci bilis kenan halayya dan najeriya ko ta dan afirka cewa duk sun da ya karɓi bashi je facaka da abin da ya karɓa maimakon ya abubuwan da suka dace saboda haka ina ganin wannan abu ne wanda yake yi daidai gwamnatin tarayya dan ta ce ku bani kuɗi na ba laifi ta yi ba abu ne wanda yake dace domin ita ma akwai ɗimbin abubuwan da suke gabanta musamman aka yi la'akari da cewar irin harkar da ake ciki ta tsaro ta yanzu kusan nauyin ya fi ga gwamnatin tarayya ko da su ma wasu jihohin suna dan taimakawa duk da cewar an ba da wannan kuɗaɗe ne fa domin wato a manyan manyan basu abin nan matsaloli musamman albashi da kuma kuɗaɗen yan fanshu to amma akwai jihohin ba da wasu jihohin da har yanzu ina ma ba sa biyan ma'aikatansu wato albashi mafi kankanta naira dubu goma sha takwas. ministan ta kuɗi zainab shamsuna ahmed ta nanata muhimmancin karkata akalar tattalin arzikin najeriya daga man fetur zuwa wasu harkoki da za su ƙara mata adadin kuɗaɗen shiga. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kuɗi. ana ma kai naushi saboda kuɗi. Tsakanin dan da tsakanin dan adam mu gani. Tsakanin Mutum yana kallon. To a jamhuriyar Nijar kuma da ke makwabtaka da Najeriya. Mako guda bayan da ta bankaɗo wata ta'asar masu zillewa hanyoyin biyan haraji. hukumar yaƙi da cin hanci a ƙasar ta ƙara buɗewa jama'a hanyoyin gabatar da ƙorafi ko tona asirin dukkan wani yunkurin cin hanci a ci gaba da tsaurara matakan murkushe wannan mummunar ɗabi'a kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana daga yamai baiwa jama'a damar samun dukkan wasu bayanan da suke bukata kai tsaye game da yaƙi da cin hanci a jamhuriyar niger ya sa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya buɗe shafin intanet mai adireshin www.halsiya.na ko www.halsiya.ne matakin da ke zama wata hanyar nuna alamar gudanar da abubuwa cikin yanayin haske in ji mataimakin shugaban wannan hukuma alhaji salisu ubandoma wannan yanar gizo tana gurguso al'umma da mu yau zu muna tare da su kamar dai an kwana tare sun a shiga inda muke sun a shiga aikin da muke yi abu ne wanda ya zama to na zamani da in ka tashi da ka buda kana labarin halsiya ka sa abin da aka yi ka sa abin da aka yi samun bayanai daga jama'a akan wani abin da suke zargin gano alamun cin hanci wajen gudanar da shi wata babbar gudunmuwa ce da ake ganin za ta taimaka wajen rage kaifin cin hanci a wannan ƙasa mafari kenan hukumar ta halsiya ta buɗe shafuka a kafafen sada zumunta irin su facebook twitter youtube da dai sauransu in ji shugabanta mai shari'a abdulrahman gusman ainsi in page est-elle consacrée au plaintes dénonciations et à l'interaction indispensable que les citoyens peuvent entretenir avec les services de la Halsia. Shugaban kungiyar yaki da cin hanci ta INLC rashin transparency a niger Malam Mamman Wada ya yaba da wannan yunkuri. Ko yake a ra'ayinsa samar da layin waya ne ya fi dacewa da wannan bukata ganin yadda akasarin 'yan niger ba su yi ilimin boko ba. Sitweb na 'yan boko da ke neman ce bincike wannan suna yaki da wannan sitweb amma abin da ya zama eh, daidai da kokowar cin hanci da rashawa a nan cikin kasar Nijar inda mahi yawa waɗanda ba su lokal ba ko kuma waɗanda ba su da halin su yi bisa sit web sun yawa waɗanda ba su da halin masu ci da kansu kuma na kuntata musu kuma suna ganin cin hanci da rashawa sahaya da marice wato waɗannan Allah ya yawa da su a cikin kasar Nijar sai in ce ma sun yi miliyan goma sha biyar bisa bisa miliyan ishirin. Kenan waɗannan mutanen abun da shi ya kamata a bakari abin da za su aiki da shi. Situwa bai yana da amfani. bai da lahi daidai ne amma layin waya yana gaban sito a rahoton da ta fitar a makon jiya hukumar yaƙi da cin hanci ta sanar cewa ta fara samun nasarori a yakin da ta kaddamar inda dubun wasu masu kewaye hanyoyin biyan haraji da kudaden awon kaya ta cika sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger gargaɗi mai gina mai mugunta gargaɗi mai gina kan tsoro na ramin mugunta. Gargaɗi mai gina yanzu kuma ga wannan somin taɓin. masaurari a makon jini hukumar fbi mai binciken manyan laifuka ta kasar amurka ta fallasa wasu 'yan najeriya su 80 da ta ce bincikenta ya nuna sun damfari kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane a amurka na miliyoyin dala ta kafar sadarwa ta intanet Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta shafe shekaru hudu cir tana gwagwarmayar jawo hankalin kamfanoni da 'yan kasuwa daga ƙetare domin su zuba jari a ƙasar. A ƙoƙarinta na faɗaɗawa tare da farfaɗo da yanayin tattalin arzikin Najeriya. To ko ta wannan bincike na hukumar FBI zai shafi wannan manufa ta gwamnatin Najeriya? To sai a biyo mu a shirin na hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin jin amsar wannan tambaya. Amma yanzu kamar mu ja gefe domin sarfil hashin gumel ya gabata mana da shirinmu na gaba yayin da agogo a nan ke cewa ɗayan dare ne da minti sha shida. jama'a salamu alaikum shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki wani babban kalubale ne ga kowace irin hukumar tsaro musamman ma hukumar da ke yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya ndlea ganin yadda matsalar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta zama wata babban matsala ga yara da matasa har ma da manya maza da mata da kowane ɗan ƙasa ke addu'a da saka ido ga gwamnati da hukumomin tsaro domin ganin an ɗauki mataki a ka. Batun kenan da filin ciki da gaskiya yake bin diddigi domin gano asali da kuma fatan samun hanyar warware ta. Ku biyo mu cikin shirin suna Nasir Fil Hashin Gumel. a ci gaba da sauraron korafin da ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea a makonni biyu da suka gabata mun saurari ire-iren kalubalen da suke fuskanta da suka hada da rashin kayan aiki irin su makamai da kayayyakin sadarwa da na tattara bayanan sirri da saka san rai a batun ƙarin girma da kuma zargin tsohon shugaban hukumar da ya kwashe shekaru goma yana aiki ba tare da ya taɓuka abin kirki ba idan aka ɗauke koran ma'aikata da ya yi Shin gwamnatin tarayya ce ko ma'aikatar shari'a ko kuma gwamnatin jihohi ne ke da alhakin samarwa da hukumar kayayyakin aikin da suke bukata? ga wakilin ma'aikatan da wannan amsa. Kaga na ɗaya dai duk wani abin da kaga wata jaha ta mana ta tausaya ne ta mana. Duk wani abin da ka ga wata jaha ta taimaka mana da shi ita ta gane cewa in ba ta taimake mu ba 'ya'yanta za su wahala sai su agaza mana su taimaka mana. Amma ainihin nauyi na kayan aiki ina tabbatar maka da cewa mu a namu sanin federal government gwamnatin tarayya ta kamata ta ba mu kayan aiki a biya mu haƙoƙinmu da sauransu. kaga yau shekaranmu 29 ba mu da block gini ɗaya wanda za a ce gashi nan namu ne na wajen zama tsofaffin ofisoshi da muke da shi waɗanda tun lokacin general bame ne party secretariat na sdp da nrc na local government ko na jiha da aka samu aka bamu ba mu da komai namu na cewa yau gata ka je ka dubi road safety ka je ka dubi civil defense ba jihan da ba su da ko bariki ko ofishi nasu na kansu yanzu ta nan nan da nake maka akwai jihohin da kwamandodi ofishi da gidajen da suke an ba su notice kai wa'yansu an kai su kotu akan in ba su biya ba za a kore su tun bara yau mun shiga wata shekara muna wata na bakwai har yau ba mu san me akai akai ba abu dai a ce namu dai za mu mora a ce gashi nan na hukumar mu ne ba mu da ita ko mu ara ko mu karbi haya a hayan ma biya ya zama matsala wannan hukuma ta ku wani sa'ili sai in ga mutanen ku sun sa kaya irin jajjayi haka wani kuma in gansu da wasu kaya kaya kamar irin nasu masu kama kayayyakin gona shin wani irin uniform ne ya kamata ku rinka saba lokacin da kuke aiki to Ka ga batun uniform a dunkule take domin na ɗaya idan aka duba yawancin wa'anda suke sa uniform dokokin da ta kafa wa'annan ma'aikatar an yi maganan uniform a ciki muna mu babu maganan uniform rana tsaka aka ɗauko maganan uniform aka zo aka sa bayan an ciro an ce a sa uniform uniform ɗin na ɗaya abin da ya kama daga takalmin da zaka sa har hula kai zaka saya da kuɗin ba hukuma take baku ba a'a hukuma ba ta bamu kuma ofis ɗin ku baya ba A, a'a ofis ba ta bayarwa akwai lokaci can baya fiye da shekara goma kusan sha biyu da aka siyo wata yadi mai kamar roba wanda idan ka kuskura ka sa ta rana ya bige ka sai dai a cece ka kusan roba take saboda zafi Saboda zafi. to bayan wannan an zo an ce za a raba uniform sai a ba da yadi ɗaya biyu ba zai ma ishe ka riga da wando ba aka yi wannan rufa-rufan ta wuce to ta nan da rike maka daga wannan lokacin har yau kuma yanzu an matsa an ce ce dole sai ka sa uniform din a albashin ka zaka cire kuɗi ka sayi uniform alal misali aikin mu na gaya maka in ba da intelligence ba ba za ka samu kanta ba eh, eh, neman sirri in kana neman sirri daga aljihun ka zaka cire kuɗi a albashin ka da bai ishe ka ba anan zaka nemi information da zaka processing ya zama intelligent sannan ka san inda zaka yi ka aikin da shi ka tambi komandodi ka tambaya ko a ina ne a Najeriya babu komandan da ma'aikatar mu take cewa yau ga naira biyar ka sai photocopying paper ka yi amfani da shi naira biyar ba a tura musu a ce gashi inda za ka ce to gashi na aikinka ne na ofishinka to ya ake so a yi aikin yanzu muna zaune kusan kowa ma yanzu aikin mu yake so yi yan sanda an ka gansa kan hanya za su yadda kai su bincike ka suna nema ne ko za su ganka da kwaya custom idan a bakin ruwa ne a seaport kenan idan suka zuwa za a ce sun kama kwaya sun ba bamu kuma muna nan a seaport din me yasa su sai sun kama suke bamu abinci kama na to wannan ba sakacin aiki ne da gare ku ku jami'an hukumar NDLEA ba to mu dai ba a san mu da sakacin aiki ba a cikin bi mai yiwa akwai ɗaya da ya faru au lokacin da za a je a binciki eh, wa'annan yawa kayayyakin kwankwantononin ko ko su custom domin ai ka san custom komai in dai a bakin ruwa ne su su ne za su ce ku zo a je a yi. examination sannan mu akwai abin da muke so a bambanta su suna examining ne a ga cewa shin me aka zo da shi abin da ka ce ka zo da shi daidai ne sannan su yanke maka kuɗi da ya kamata ka biya mu kuma sacin muke yi muna bincike ne mu tabbatar da cewa baka shigo mana da ƙwayoyi ba shi yasa za ka ga ya kamata akwai mu akwai su akwai port police akwai navy da sauransu amma yawanci ainihin an keje mu sai abin da ake muke so mu sani muke sani maganan sakaci a wajen mu babu shi yanzu a game da waɗannan matsaloli da ka faɗa tattare da wannan hukuma ta NDLEA a Najeriya shi ina mafita kama daga shugabanci har kwamitin buba maro hamma ga shugabancin wannan eh, hukuma da ma waton yanda ya kamata wannan hukuma a tafiyar da ita a Najeriya to mafita dai daga wannan kunshi mu da muka shiga na farko dai maganan shugabanci shugabancin nan ko ɗaka ka aifa ba shi yiwa ka ce ya shekara 29 kusan 30 ka ce bai san abin da yake ba akwai waɗanda suke cikinmu wanda idan aka bincika za a zakulo wanda ya kamata ya shugabanci hukumar nan in kuma ita gwamnati ba za ta yadda na cikinmu ya shugabance mu ba in za a ɗauko wani ne daga waje to gwamnati ta taimaka a kawo wanda ya san aikin nan kana nufin kamar wanda ya taba yin aikin ya ritaya kenan yawa wanda ya san aikin nan ya ritaya ko kuma a cikinmu mu wanda yake nan kamun ya ritaya ai muna da su akwai waɗanda suka ritaya akwai wanda ba su ritaya ba kuma su aka ce wanda yake sa takalmi ko kuma wanda yake ɗaki shi ya san inda ɗaki yake masa yoyo saboda haka a taimaka mana mafita na farko kenan a samu wani daga cikin ma'aikatan a manyan a bashi wannan ma'aikata sannan ba bashi ma'aikatan kawai ba ya faɗa a mu. sannan gwamnati ta taimaka a ba da isassun kayan aiki welfare ɗinmu a duba a bamu mu hakokinmu a fitar da mu daga cikin kuncin da muke a abokan aikinmu da suka rasu a tabbatar cewa iyalansu an ba su hakinsu wanda suka ritaya kana ritaya ya kamata a ce akwai abin da zaka tafi gida da shi a duba a taimaka na ɗaya kenan na biyu kayayyakin aiki wannan ba zai yiwu in dai za a kawo ko a cikinmu ne yau aka ce an naɗa ɗaya a cikinmu sai ya kasance an bar mu a inda muke a gidan jiya shugaban ƙasa bai taimaka an duba an fitar da mu daga cikin kuncin da muke ba to ina tabbatar maka da cewa ƙasan nan za a wahala wahalan me ma'amala da miyagun ƙwayoyi safaranta shanta yanzu haka akwai matsala a ƙasa mu kanmu yanzu a tsorace muke domin yanzu ya kai ya kai eh, gaban da yanzu wani yana tafiya a hanya ma za ka ga ya ciro yana naɗa wiwinsa yana sha akan hanya ba tsoro ba komai akwai guraren da in ka je kaman gyaɗa ake tallanta muna cikin matsala a taimaka mana sannan kwamiti na buba marwa in dai ba ya ba da rufotinsa ba to yawa allah yawa najeriya ya taimaka wa ƙasan nan domin shi mai taimakawa ne a ayyukan da yi ba a taɓa samunsa da aibi ba wannan aiki da aka ba shi ya tabbatar ya yi shi inda ya kamata in bai submitin report ɗinsa ba ya dawo baya ya zo ya bincika domin in ba haka ba za a yi kitso da kwarkwata za a zo a wayi gari masu shaye-shaye su karu matan aure ba za su daina ba eh, matasanmu a karu korafin kiran da ma'aikatan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea suka yi akan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi da hakan ya haɗa da rashin ƙarin girma da koran ma'aikata da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa to idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawa da wannan fili da tsohon shugaban hukumar ndlea malam ahmadu giyaɗi wanda aka zarga da rashin taɓuka abin kirki a hukumar. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasiru Adamu El Hikaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Kamar yanzu kuma sai labarai a takaice. jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China. Amma fadar White House ta yi sauri ta yi ƙarin haske da cewa yana nufi da ma ya ƙara haraji ma China fiye da yadda ya yi. 'Yan sandan Hong Kong sun ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya lahadi wanda shine karshen mako na sha biyu da ake zanga-zangar dubban masu zanga-zangar sun hau kan titina wasunsu na ta jifar 'yan sanda suna kai masu hari da sanduna da roduna suna kuma barbada ruwan sabulu a kan titina don su santsi ga 'yan sanda Shugaba Donald Trump ya ce Amurka da Japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa wadda za a rattaba wa hannu a watan Satumba a lokacin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Trump ya yi magana da manema labarai yayin da ya haɗu tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a bayan fagen taron na G7 a garin Biarritz na ƙasar Faransa. Trump ya yi ya kira yarjejeniyar cinikayya wata mashahuriyar yarjejeniya ga manomanmu da kuma makiyayenmu. Babban jami'in diflomasiyyar Iran, ministan harkokin waje Muhammad jabad Zarif ya bayyana jiya Lahadi a garin da ake gudanar da taron ji sabon na shugabannin manyan kasashen duniya, amma bai gana da jami'an Amurka ba a lokacin da ya kai wannan takaitaccen ziyara. Sai dai bayyanar zarif a uh, biarritz inda shugaban amurka donald trump ya yi wata ganawa da shugabannin wasu kasashe shida ya zo da mamaki masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan allah ya da Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, Shiba Hero Diodone da kuma Jimmy Cook, Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai mun haɗa shirin namu na hantsi. Afrique.